Hello. Sannunku, barkamu da kasancewa a shirin 77% shiri domin matasan Afirka. Sunana Wanje Mora. Ko kana rukunin 'yan shekara 35? Idan ku haka ne kana cikin dubban 'yan Afirka da shirin 77% ke la'akari da su, kuma waje ne da ba za ka so a barka a baya ba, don shiri ne da aka samar da shi domin ku. Gajeren abubuwan da muke ɗauke da su. A ƙasar Kenya, mun mika tambayar mu ga wani matashi mai kirkire-kirkire kuma mai zurfin tunani ya gaya mana wai ta wace hanya za a gane cikakken ba Afirke. Mun kuma samu ganawa da wani zakarar gasar nakasassun gasar Olympic a Rwanda. Sannan mun shafa wasu 'yan lokuta a babban birnin Angola wato Luanda tare da DJ Kabanga Dikulu. Amma a farko ina da tambaya. Wa ya kamata ya fito da tarihin yadda Afirka ta kafu? Har zuwa wannan lokacin, akasarin littattafan tarihin Afirka marubutan yamma ne suke rubutawa. Musamman ɓangaren yara masu tasowa, littattafai kaɗan ne suke ɗauke da tarihin Afirka kamar yadda muka bincika. Amma lokaci yana canzawa a hankali. Ƙwararriya a fannin tarihi 'yar ƙasar Afirka ta kudu Nomalanga Mikize ta yi duba zuwa wannan matsalar inda ta samar wa yara littafi a ɓangaren tarihin 'yan Afirka. Malanga kis tana son karanta wa ‘yarta littattafai, amma yau tana karanta mata littafin da ta rubuta da kanta. Wannan ya faru ne a wani do... dogon lokaci da wuce. <laughs> littafin da ta rubuta mai suna In Africa with Abi and Kumbi. Kwararriya a fannin tarihi na Malanga Maki ta yi shiri domin sanar da ‘yarta tarihin mutanen da suka yi rayuwa a baya. A matsayina na 'yar Afrika iya sani na abu ɗaya da 'yan afirka ke bawa muhimmanci kuma yake ci musu tuwo a ƙwarya shine tsawon shekaru sanin su suwaye kuma daga ina suka fito Malama Jami'a ta gano littattafan tarihi da aka rubuta domin yara mafi yawancinsu daga bangaren Egypt suke fitowa kuma tana so ta fitar da littattafan da suke ɗauke da hotuna akan tarihin da ya wuce. Tana son ta fitar da tarihi da kuma lokacin bauta a lokacin da aka sami 'yancin kai. Idan 'yan Afirka suka san tarihinsu kuma suka san 'yancin kansu da yadda bambance-bambance yake nunawa tun asali mun zaɓi hanyar koyar da yara 'yan makaranta da 'yan makaranta gaba da sakandare kuma mun yi nisa sosai a duniya don tarihi ya ƙara bunƙasa a duniya baki ɗaya. Nomalanga ta gano babu wani littafi da yara baƙaƙen fata za su gane asalinsu da kuma inda suka fito ta yi tunanin hanyar da za ta samu cike wannan gurbin da take samu ta fannin tarihi tare da abokin aikinta Bulalani Boy don bunƙasa labari domin yara. Muna so kada ka manta da tarihin Afirka musamman ga yara ƙanana masu tasowa kuma ya kasance sun san tarihin kowane ɓangare amma ba ta irin wannan mummunar fuskar da ake yi wa 'yan Afirka kallo ba. Nomalanga kan yi amfani da hanya mai sauki wajen koyarwa tana koyar da ƙananan yara domin tasowa da irin wahalar da aka sha a tarihin Afirka. Yadda manya suke tunanin yadda Afirka a nan gaba za su mayar da hankali akan hakan. Ta nuna cewa cikin tarihi mutane sun saba muzanta junansu da nuna bambanci a ko'ina a faɗin duniya. Wannan wani saƙo ne mai mahimmanci da za a iya samu a ko'ina a cikin ƙasar Afirka ta kudu wanda suka tsinci kansu a ƙarƙashin mulkin mallaka. Nomalanga ta aiki tukuru domin samun wata damar da aka rasa a baya mai zuwa a yanzu da kuma a makarantu. Kuma mutane suna son littattafan Natalia Nailuza na 'yan sakandare kuma suna amfani da shi. Ina son na san Afirka sosai saboda al'ada ta ce. Littafin Malanga ya kunshi duwan tarihin Afirka da su tun daga bujirwa al'umma na zamanin da zanen dutse na mutanen da da bautar bayi mulkin mallaka har zuwa lokacin da aka yi fafutukar kwatar 'yancin kai na rayuwarsu da fafutukar 'yan nahiyar Afirka. Yakan sa ni karsashi matuƙa, sannan yana koya min al'adu na shekarun baya da suka wuce. Nakan ji farin ciki da gaske. Sakamakon cewa mu da irin waɗannan littattafan yanzu. Manya ne kawai suke da irin littattafan nan. Nomalanga na da yakinin cewa namijin kokarinta ba zai ta faduwa a banza ba. Littafin nata kuwa ya ci gaba da samun farin jini, watakila wata rana ma ya kasance a cikin jerin littattafan da zai zama wajibi a koyar da su a makarantu a cikin nahiyar Afirka. Idan har wannan rahoton ya sa kamararin ganin ka samu cikakken labarai dangane da wasu muhimman mutane cikin tarihin yankin Afirka, za ka iya bincikawa ta dandalin sadarwa DW mai suna African Roots. Wannan ƙadamin ya kai ni ga muhimmiyar tambaya ta gaba. Shin menene asalinmu? Mai kawo rahoton mai Edith Kimani ta koma garinsu na birnin Nairobi don samo jawabin. Hakanan tana tare da bako na musamman. Ben Im Baraza, mawaƙi cikin ɗaya daga cikin shahararrun ƙungiyoyin mawaƙa na Afirka mai suna Sauti Soul. Na daɗe ina jin cewa Afropop da Afrofuturism kamar yadda alamu suka nuna a kwana-kwanan nan kusan zan iya cewa wani babban buri ne ga 'yan Afirka su alakanta asalin su ko rubanya shi da ayyukan su ko sana'a. Shi nake tunani me yasa asali yake da muhimmanci haka a gurin su? Wai fi dacewa bani jawabin wannan tambaya in ba dan Afirka ba saboda saboda karfin hali ma irin nasu ɗaya daga cikin su yayi wata waka album sa Live and Die in Africa zan fara da kai biyan. Tarihin Afirka abu ne da ya shafe mu kuma ya kamata mu ba da shi wannan shine abin dan dakata idan idan DW ita ce madogarar samun labaran bari mu bi abin bisa ka'ida DW ita ta samar da wannan dandali kuma ba ta 'yan Afirka ba ce. A'a, amma ai labarukan da 'yan Afirkan da muke bayarwa dai mu ne waɗanda ke ba da labarin da bakin mu. To don haka labarin Afirka labari ne da 'yan Afirka ke ba da shi da bakin su. Tetu, Tetu Shani wani mawakin Afirka ne ya daɗe yin wata tambayar wai suwaye mu suwaye kuma 'yan Afirka. A ni tambaya ta ita ce suwane ne mu. <laughs> 'Yan Afirka mu <laughs> Wani rukuni za mu kalla a matsayin mu na cika kunyan Afirka? Wannan shine abin da ya kamata mu sani. Ah. To ko akwai wanda yake da amsa tambayar tamu wani rukunin al'umma za mu kalla kalla a matsayin cikakkun 'yan afirka ka ɗauka cewa tushenka iyayenka da komai naka ba daga afirka suke ba akwai wanda zai iya bani ansa? Bana tunanin zaka iya kallon kanka a matsayin cikakken ba afirka Al'ummar Afirka ne da jama'a da ke kewaye da kai za su kasantar da kai a wannan dan Afirka. Haka kuma zai yi ne ta hanyoyi guda biyu. Wannan abu ne da ke bukatar takatsantsan to ta ya za a eh, karɓi ka hannu eh, biyu ya za a yi da kai ba Afirka. Ba a matsayin Afirka ba amma kash gani ina jina a matsayin cikakken Afirka Kuma yana da kyau ki irin yadda mutane suka ɗauke ki, kuma suna miki kallon Afirka? Babu batun ɗaukan wasu lokaci masu tsayi. Ina tunanin muna tare da mutane da suke zaune a nan Kenya za su iya kaiwa shekaru goma a yanzu kuma sun ɗauki kansu a matsayin su ma 'yan Afirka. Kawai ya danganta da yadda ka kimanta Afirka, da yadda kake kallon kanka, da yadda kake girmama al'adunsu, da ma yadda kake kimanta ta da wasu ɗabi'u. Da alamu ana ɗaɗɗar wajen tantance waɗanda suke da hurumin kiran kansa 'yan Afirka, kuma hakan ya yasa idan bako ya zo ya ce shi dan Afirka ne sai ka ji kamar an yayi wani bambara kwai to me yasa mutane suke haka a Afirka watakila saboda yadda mulkin mallaka ya canja tunaninmu a duk sanda aka tabo irin wannan batu na fidda yan asalin Afirka to abin yana yana sosa mu sosai saboda muna bin al'adun turawan mulkin mallaka ina ga shine dalili to amma wani zai iya ce miki cewa dabi'unki ya koma irin na turawa ko kuma tunaninki ya koma na turawa ba kuma na Afirka ba <laughs> muna tattaunawa ne da yaren turanci ko ba haka ba don haka wannan abu ne da hankali gaskiya ba zai dauka ba saboda yanzu muna karni na da tara ne sannan ana batu ne na waye dan afirka da kuma waye ba dan afirka ba ko shakka babu saboda yadda duniya ta canja ta cure guda ɗaya. gaba daya irin wannan musamman akan batu ana batu ne akan abin da ya shafi dan Afirka ne ko ba dan Afirka ba ne. Baki amince da hakan ba ne? A gaskiya gaskiya ban amince da hakan ba. Ina ganin tasiri da kuma kutsan kushewa na cudewar duniya shine takamaimai dalilin da ya sa mutane za su riƙe asalin su. Idan har da wani abu da zai sanya asalin kowa da kowa ya cakuɗe duk a zama ɗaya? To to me zai bambanta ka da wani wanda hakan yana da matukar muhimmanci. amma kuma kamar oh to fa bai ji daɗin hakan ba gaskiya ba na tunanin ya ji daɗin wani maganar. <laughs> a ah, kin san me ina mamakin yadda duk cikin ba mai magana yadda Afirka ta samu asalinta da gugurmayar da ta fuskanta. ba mu yi maganar gwagwarmayar da afirka ta sha ba ba mu tattauna kan launin fatanmu ba da kuma kasancewa duhun launin fatanmu ya daɗe na jawo wariya kuma shine dalilin bautar da mu na shekaru fiye da arba'in kin ga wannan shi ma yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya yi tasiri ga asalin me, me kake so ne ka ce tetu kana nufin tasirin zaluntar da aka yi mana yana tattar da asalin mu A'a zaluntanmu da aka yi da kuma sauran abubuwan da muka fuskanta kamar yadda muka sani tsananin matsi ne ke samar da lu'ulu'u ko ba haka bane ba. Eh haka ne haka ne haka ne. Wannan ya yi tasiri ga rayuwarmu don haka dole mu rike asalinmu saboda an kwace mana abubuwa da yawa har ta kai muke tunanin me ya rage mu a kan mu yanzu amma muna da launin fatan namu na daban am sau da haka muna da shi ma <laughs> ko ba haka ne muna da wani abubuwan waɗanda muke alfahari da su kuma muke yin ado da su amma lokacin da wani ya sanya su kuma ya ado da su shi ma yana yin alfahari kamar yadda muke da su wasu suna cewa daidai ne wasu kuma ba daidai ba ina daidaito a nan kwa Ah, da daidaito da shi ne misali idan kamfanin kaya na gucci suka zaɓi kayan da za su sanya yadin ketinge na kabilar masai cikin jerin kayayyakin na ado sai ka ji ana ta cewa kai amma afirka dai da abin sha'awa take kai amma afirka da ban sha'awa take to amma kuma za ka ga bawon dan afirka guda ɗaya ko kuma dan kabilar masai din da zai karu kuma ya amfana da duk cewa dai lagatattu sai sai wasa yake da kafafunsa kamar da suke masa kaikai to to to to to um, na san kun ji labarin cewa an ba da kamfanin hakuna matata ko yeah. kalmar hakuna matata ne tana cikin fim din ga masu kallon na fadin duniya hakuna matata kalma ce ta harshen helin da aka yi a fim Lion King wanda yake nufin babu damuwa a Afirka haka ne wanda haka tozarci ne kuma yana nufin dole sai mun tashi tsaye ta bangaren doka da kare yanci a matsayin mu na yan Afirka dole mu mai da hankali wajen haƙƙin mallaka da kuma ta bangaren hakukunan abubuwan da za mu iya amfana da su kuma ba wani dalili ne yasa na faɗa haka ba illa idan ba mu amfana ba wani kuma zai iya amfana a cikin yawa abinda ta ce faɗa gaskiya ne um, kuma ina ganin kamata ya su masu yin satar da daƙil haƙi su daina ko ba haka ba saboda misali kai ne da gidanka wani ya shigo yana ƙoƙarin ibar maka kaya kaga shi ne mai laifi <laughs> ko ba haka ba waye mai laifi a ciki shin kai ne da laifi da kabar kayanka a cikin gidanka ko kuma ɓarawan da ya shigo maka gida dalilin da ya samu afirka ba mu da hakkin mallaka eh, saboda ba mu da tunanin za su iya sata mana abun da muka yi da wasu abubuwan da kan mu yayi shi yasa eh, shi yasa muka tsaya har yanzu muke yin irin wayannan abubuwan haka ne akwai tambaya ɗaya da nake so na ƙara tambayar ku me yasa asali yake muhimmanci ga 'yan afirka um, an daɗe ana yi wa 'yan afirka irin waɗannan satar ba su ɗaya ba su biyu ba kuma tun ɗaruruwan shekaru da suka wuce muke fuskantar irin waɗannan a cikin tarihin mu sai dai wannan zamanin na jari hujja da cunkuɗe ɗaya ne duniya ne abin ya ta'azzara um, and it's in this moment of globalization. Um, um, don haka shi yasa muke duba da abin da ya sa muka fita daban matsayin mu na daban um, don ba dauki dan Afirka dan adam ba. To what makes us different is because idan ana lissafin 'yan adam ba a lissafa da baki ba ma a sa afirka kwata-kwata a ciki idan kai fari ne to kai ne dan adam abin da muke yi shine faɗaɗa wannan jerin na dan adam da ya haɗa har da afirka white or white adjacent right and so we are here expanding the category of human to include africa kai a gaskiya na fahimci na abin da kike faɗa ya zo kuma daidai da kadamin da zamu rufe tattaunawa ta mu inda a gani na dukkanin mu zamu yarda da cewa lamari ne mai wuya sha'ani kuma ba da tabbacin mun amsa tambayoyin da muka tambaya amma dai ina ganin dukkanin mu zamu yarda cewa asali ga yan Afirka yana da muhimmanci sosai saboda yana nuna tarihin mu kuma muna godiya da kuka kasance tare da mu mun nishadanci sosai <laughs> na fara jin ma dan gajiya saboda dogon tunani da ne mun gode da kasance da mu <laughs> Madala Edit, yawwa ƙwarai tattaunawa ce mai mahimmanci. Idan kuna so ku bayar da naku tunanin, za ku iya zuwa shafinmu na Facebook don damawa da ku a cikin muhawarar, za kuma ku iya kallon muhawarar ta bakin titi baki ɗayanta a shafin YouTube. Yanzu kuma za mu garzaya da ku ƙasar Rwanda. Kamar sauran ƙasashe da dama, rayuwa ga nakasashe akwai ƙalubale. A lokacin da Tiyojin Haki Zamana ya zama nakasashe, dole ta sa ya fara yawon bara. amma bayan 'yan shekaru kaɗan baki ɗaya rayuwarsa ta sauya. Tejin haki zamana yana iya ɗaga nauyin da ya kai kilo 160. Yana cikin tawagar ƙasar Rwanda kuma sannan yana fita ƙasashen waje saboda gasar. Amma labarinsa labari ne da ke nuni da ƙarfin gwiwa da na zuciya Tiyojin ya tsire daga rayuwar bara a titi. Tun ina ɗan shekara takwas na kamu da cutar polio. Cutar ta shanye min kafa ɗaya. Bayan da aka kai ni asibiti aka kaman allura, nan ma cutar ta shafi ɗaya kafar. Shi yasa duka kafafuna biyu suka shanye. Hakan kuma ya faru ne ba da jimawa ba bayan mutuwar mahaifinsa. Dole ne ya sa Tiyojin ya daina zuwa makaranta. kuma kasancewar babu wanda zai iya kulawa da shi shine sanya ya koma rayuwa a titi a bakin kofofin gidaje nake kwana wani lokacin kuma cikin akwatunan shara inda nake laliban ragowar abinci rayuwar da na yi ina yaro rayuwa ce mai cike da kalubale My life as a street child really wasn't easy. duk da yunkurin gwamnatin ruwan da na dakile lamarin yara masu nakasa suna fama da wahalhalu wanda suke karewa akan tituna ba su da wata mafita idan ba yin bara ba kamar yadda tiyo ya yi idan ya kasance gida ba su da hali kuma aka jarrabe su da yaro na kasashe za a ga ana kyamatar wannan yara hatta al'umma kanta ba ta daukansa kamar sauran mutane domin ya jure wuyar rayuwa ta yau da kullum sai teoji ya fara atisaya a kan titi tun ƙuruciyarsa ba tare da kowa ya saka shi ba kan titi kawai nake atisaye bina, dole duk wani mabaracin da ke rayuwa kan titi ya san yadda zai kare kansa shi sa na fara atisaye so ne ne karfi don na tsare kaina a duk lokacin da wata matsala ta taso min sai a shekarar 2003 rayuwarsa gabaki ɗaya ta sauya. Wata rana yayin da yake atisa a wani wajen motsa jiki, wani ɗan siyasa ya same shi ya masa magana kan cewa zai iya samun gurbi cikin 'yan wasa na kasassu na ƙasar. A wannan lokacin ne ɗan shekaru 21 ya yi tafiyarsa ta farko zuwa gasar wasannin ƙasashen Afirka a ƙasar Najeriya. Tun daga nan na fara kwana a otal daban-daban. Yanayin rayuwa ta zo ya sauya. Na zo ina cin abinci mai lafiya, har sababbin kaya aka bani. Give me new clothes. Commonwealth Games da ta Continental har da ta Olympic ta nakasassu da aka yi a London shekara ta 2012 duk Theogene ya halarci su. A kudinsa da ya samu na farko ya samu daman kama gidansa na haya da kuma siyan kekensa na guragu. Kekena ne wannan, zagaya nake ina neman fasinja. nakan ɗora kayayyakinsu kan keken nan na kai musu duk inda suke so da haka ne nake samun kuɗi na That's how I earn my living. A yau yana ɗan shekara talatin da bakwai. Theogene ya zama mai bada horo, bada horo da ƙarfin gwiwa kuma abin koyi ga masu rayuwa da nakasa. Tiyojin tamka dan uwa yake a gurina ba aboki bane kadai duk abin da nake da shi a yau saboda Tiyojin ne a sanadiyarsa na kasance kwararren dan wasan motsa jiki. Tiyojin yakan gayyaci matasa da ke rayuwa akan titi akai-akai ya ba su horo kyauta har ma da abinci. Yana fata wataran mutanen da ke rayuwa a ƙarƙashinsa su samu damarmaki kamar yadda kowane ɗan adam yake samu dukkan burukan abokansa su tabbata. Zan so na gudanar da waje inda duk wani mai nakasa zai iya zuwa ya yi wasannin motsa jiki na kuma taimaka musu wajen cika burinsu. Zan kuma so na samar musu da ilimi don akasarinsu ba su da damar zuwa makaranta. Kafin zuwan wannan lokacin da wannan burukan nasu za su tabbata, Tiyojin ɗin ya san da cewa sani ba ta hana zuwa. One at a time. What Kai, amma mun ji labari mai ƙarfafa gwiwa. Sai dai kada a manta. Dole al'umma ta tabbatar masu rayuwa da nakasa sun samu damarmaki daidai da kowa. Yanzu kuma za mu kai ku Luwanda' babban birnin Angola. Birni ne da ya fice kasancewar shi birnin da ya fi tsadar rayuwa da alat ga bakin waje. Amma ba wannan ne kadai abin da ke wakana a cikin birni mai cike da kurɗa-kurɗa ba. Mazaunin birnin mai harkar DJ Kabanga Dikolo ya kasance mai gabatar da wani shahararren shirin rediyo a Luanda. Ya yi tattaki da mu ya zagaya da mu wannan birnin nasu mai ɗaukan hankali. Da safiyar ranar Asabar akan ji wani sauti na amsawa a ko'ina a cikin birnin Angola. Sautin ci gaban shirin Cibanga di Colony. Farafi farafi farafi farafi fara kai tsaye zuwa gare ku barkanku da safiya Angola tare da shirin rediyon da aka fi sauraro Luanda barkanku da wannan lokaci kamar kullum ni ne naku É, sim senhor, é fantástico. Bom dia para si que está nos acompanhando. Porque... Gama sauraron rediyo babu wanda zai so shirin kabanga da kulo ya wuce shi. Shi ne na awa biyu da rabi da ake tattauna akan karin haske kan maudu'i daban-daban wanda suka shafi mutane miliyan shida da suke zaune a Luwanda. Birnin Luwanda cike yake da mabambanta abubuwa yayin da albarkatu da arzikin kasar ya sanya wa mutane da yawa samun arziki. Lamarin da ya sha bamban da akasarin al'umma birnin. Kabanga da kulo ne zai mana jagora yau. Eh, Babban sanadi shine wannan mutumin shugaban ƙasanmu na farko Agostino Neto shine juya mana baya. Alarmu sun nuna gaba ɗaya halayensa yana kan garinsu wato Katete. Katete. Nan gaba kuma inda za mu tsaya shine wani sansani tun na mulkin mallaka. Za ga gine-gine tun na zamanin mulkin mallaka ƙasar Portugal a ko ina amma sai dai a yanzu ba su da ta cewa a kan sa hannun mulkin mallaka ƙasar Angola mai zaman kanta. Duk da haka wannan shine birnin Luanda na masu yawon buɗe ido ke zuwa gani. Yanzu kuwa za mu sauka da kan hanya mu tafi wani waje na gaba. A nan gaba kuma za mu tsaya ne a Bayana, wata unguwa da nake wajen gari. mun shigo unguwar da nake Kaubi wannan ita ce area ta anan kuma na taso Kuma nan ce area tamu, ku zo mu je. Kaobi unguwa ce ta talakawa ko kuma mosik kamar yadda ake kiran unguwanni a Luwanda. Irin unguwannin ne suka ci kusan kaso 80 cikin 100 na Luwanda. Ba wanda baya ƙaunata a nan, ba ga yaran garin ba ma har manyan kowa yana ƙaunar ka banga ni haka nake. A nan ne inda Kabanga Dukulo da abokansa ke yin kaɗe-kaɗe, a nan aka samar da shahararrun waƙoƙi da dama. Za a iya cewa waɗanda suka fi shahara ita ce Angola Esther Mile. Mafi yawancin matsalolin da aka fi tattauna a kashi ne matsalolin harkar ilimi da kuma lafiya a cikin garuruwan da kuma abubuwan laifuffuka da ake yi. Ina so na bude idon mutane ga rashin adalcin da yake faruwa a Angola. Domin yin amfani da wannan wakar ba kowane ne yake cikin jin daɗi ba. Sannan kuma ba kowane mutane ne suke cikin wahala da kuma kowace idan damuwa ba. Amma duk wanda za ga yana tafiya a wuraren gine-ginen Grand Promenade na Luanda, to kai ma ka san ba shi da wata damuwa. Haka ne? yadda ake nuna mu a hotuna kwata-kwata ba haka muke ba ko kaɗan idan ka ga hotunan angola ko kuma nahiyar turai da kuma nahiyar afirka za ka ga hotuna ne na wuraren kyale-kyale da alatu ko ina ka duba za ka ga irin manyan gine-gine ne manyan kamfanonuwa na musamman kamfanin mai suna sanangol su ne suka mamaye unguwar da bakin tekun gabar yadda ka san wata dubai ce a angola Ƙasar tana da arziki matuka, amma kaso kaɗan ne ƙasar ke amfana da shi. Ɗakin otal na rana ɗaya tal Alwanda yana iya kaiwa dala dubu. Haka zalika a wuraren shakatawa na bakin teku, inda attajirai a bakin tekun ke taruwa. Mutane na biyan makudan kudade wajen cin abinci a nan haka. Dariya za ki sosai. <laughs> Iyaka wannan kudin guda ya isa wani gidan su rayu da shi tsawon sati guda. Luanda shine birni mafi tsadar rayuwa a duniya. wanda ba a ce lambar yabo ne mai kyau ba. A nan muka ƙarshen tattaki tare da Kabanda Dikulo inda ake kira Elhadi Luwanda, wato tsibirin Luwanda. Waje ne mai gaɓar ruwa wanda yake da jan hankali ga matasa ke haɗuwa su shaƙata. Idan har baka zama zuwa nan ba, to gaskiya baka ziyarci Luwanda ta asali ba. Wannan ita ce Luwanda, nan ne tsibirin Luwanda. <laughs> Kabanga Dukulu yana ƙaunar birnin nan da kyawun da yake da shi da kuma bambance-bambancen da ke cikinsa wanda shi ke bawa DJ ilhama a cikin aikinsa. Abin ban sha'awa, muna godiya da wannan tattaki Kabanga. Idan kuna da shawara game da wani da kuke ganin ya kamata mu ziyarta ko wani maudu'i da ya kamata mu tattauna a kai, sai ku tuntuɓe mu ta Facebook. Za kuma ku iya ci gaba da kallon shirin nan a shafin YouTube. A nan muka kawo ƙarshe. Amma kafin ku tafi, kun riga kun gan mu da Ben I'm Baraza, mawaƙin cikin ƙungiyar Sauti Soul a can wajen muhawarar mu ta kan titi. Yanzu kuma zai nishaɗantar da ku da waƙarsa wannan ita ce fitaccen waƙarsa mai taken To Live and Die in Africa. Waƙa ce da ke magana akan asali ga ɗan Afrika. Kana alfahari kai ɗan Afrika ne? Ni dai ina alfahari. A madadin ni da sauran wa'inda muka gabatar muku da shirin muna cewa sai an jima. Sai wata rana sannan